ai mana ta aza kanta akan kirjinsa tana sauke bugun bugun numfashinsa a tare kasa jin jikinsa yayi wani yanayi ya fara shigar shi dan Allah ka fitar da shi yarima ya sa dan yare mai dan janye ta ta koma bayansa tana rike hannun shi kallanta yayi to yanzu ta zan fitar da shi ki rike hannuna to bari in fita sai ka koye shi kallanta ya fara yi tun daga sama har kasance ta. hankalinta yana kan inda take jin motsin kadankara sakin murmushi ta yi tana rufe kofa da sauri karfa ki fita ta yi banza da shi ta bar wajen da kyal ya sa hanki ɗin shi ya riko shi yana fitowa da shi bai ganta ba har ya fita waje ya jima kafin ya dawo ki fito na fitar da shi ina ai mana ta yi can hanyar kofar shi ka kai shi can can kofa kar ya dawo murmushi yayyabi bayan ɓangaren shi murmushi yayyabi hanyar ɓangaren shi anan ya same ta tsaye jikin bango Allah ya taimaki gimbiya an fitar da shi sai lokacin hankalinta ya dawo jikinta jin kiranta da yayi da gimbiya tako ta fara ya bi bayanta da kallo tana shiga bata tsaya komai ba sai da ya nemo Farida dan gani yake kamar wani abin zai zo mata mana ta fara kwasar kwanaki a gidan mai martaba ya ziyarci masarautar Ya yayi godiya akan auren da aka ba wa yaron shi duka bangarorin biyu sun ji daɗi kuma sun fahimci juna cikin mutanen da suka yi tafiyar ne baba Harun kanin mahaifin Aimana ya ba da wani sako a kawo mata sai dai cikin rashin sa'a sai da ya bude sakon a ciki ya ga wata doguwar takarda ya shiga tsananin tashin hankali jin yadda ake jaddada mata muhimmancin abin da ta je ɗaukowa don kar ta shagala ya kiɗima sosai sai dai ya yi dogon tunani daga ƙarshe ya yanke shawarar kai mata kuma ba zai bayyana wa kowa ba zai bayyana wa kowa ba gudun matsalar da zai iya saka kansa tana zaune Farida ta shigo ta zube a gabanta Allah ya taimaki Gimbiya wannan sako ne daga gida an sanar baba harun ne ya aiko cikin sauri ta karba ta warware ganin akwai takarda ta kalli farida zaki iya tafiya to ke daɗe a hankali ta miƙe ta bar wajen ta shiga ciki ita kanta ta san yadda baba harun yake son ta mayar da takobi gidansu kenan har ya fi su mama da hajiya saka abin a zuciya sai ta tashi tana kai da komowa ji yi ana shirin shigowa ta yi saurin naɗe takardar yarima ya shigo da kayan hawa jakin shi amin ya shigo da kayan hawa a jikin shi mana ta ce barka da sirdi har da hannuwa ya yi kowa ya halarci kallon hawa banda ke me hakan yake nufi bana da bana bukatan dan a raina ba a wannan lokacin na so ka shirya hawan ba me dalilin ki na kin sanar da ni ina ganin kamar ba hurumi na bane juyawa ya zai fita sai kuma ya tsaya ya zama dole na rinka sanin abin da yake zuciyarki ba zan lamunci wannan ba ya yi maganar cikin izar da ke yawo a jinin shi taɓe baki ta yi yana ficewa ta miƙe tana fitowa karo suka yi da hansatu rike da tire da kayan marmari ta jima a wajen tana sauraron su duk da ba komai take jiyowa ba zubewa ta yi tana faɗin allah ya taimake ki abin motsa baki na kawo bata ce komai ba sai barinta da ta yi a wajen ta fice zuwa ɓangaren baba ga Ladima wajen mama kar mu sake jiki da su bokanya ta sanar da ni muna gab da shiga babban haɗari yana tunkaro mu Inna ta ce ka je ka samu Yarima Saifu ko ya san wani abu dangane da haka. Waziri ya miƙe yayi wajen Yarima Saifu. Suna tattaunawa. Ni fa babu abin da na sani illa in gaji mahaifina. Ko ma me zai tunkaro mu? Dole ne mu fuskance shi. Ka kwantar da hankalinka. Dukkaninmu magoya bayanka ne. Babu wanda ya isa zama mallakin gidan nan sai kai. Cikin sauri Farida ta juya jin abin da su waziri suke faɗa. Wajen Aimana ta nufa ta samu tana sallah haka ta zauna tana jira har ta karasa ta maido da hankalin ta gunta ta labarta mata ai mana ta miƙe tsaye wannan bai shafi sarauta biliyan ba za ki iya tafiya farida Allah ya huci zuciyarki ya gauda ya kauda miki bacin rai ban san hakan zai bata zuciyarki ba ya isa farida ta miƙe tana samun aisha dan gaya mata sai dai bata sanar mata halin ko in kula da ai mana ta nuna mata ba aisha ta miƙe bari na dawo gudu-gudu ta isa bangaren ummi a kofa aka tsaida ta akan ta jira Gimbiya Ummu tana ganawa da Yarima. Aisha ta ce Gimbiya Aimana ce ta aiko ni. Za ki iya shiga. Yana gefen Ummu durƙushe, ku yanga Aisha ta zube. Allah ya taimaki magajin gobe da da Gimbiya Ummi. Allah ya hutar da ku da aminci. Yarima ya kai kofin shayi bakin shi Ummi ta ce, Ki je ga maganar ki. Gimbiya ai mana tana tsoron faruwar wani lamari da aka sanar da ita. Hakan ya sa ta turo ni. Da sauri Yarima ya ce, Me ta sanar da ke? Shirin waziri, Shirin Waziri da ya Yarima Saifu na karar duk abin da zai je ya dawo don mallakar kujerar mai martaba. Miƙewa Yarima ya yi da sauri yana barin wajen. Ummi tana kiran shi amma sam bai saurare ta ba. Ɓangaren ya nufa bai same ta ba sai Hansatu da ya gani tana zaune a kofa. Neman ta ya fara yi a gidan sai da ya je bangaren Baba Ladima a can ya juyo muryar mama tana faɗin za mu yi komai don kare faruwar abin da suka ce amma Yarima Saifu yaro ne Waziri yana amfani da shi ne don jin sirrukan ɓangaren ɗakinsu da kuma shirin da suke yi. Ya yi ma ya yi sallama, abin da kika ji, kin tabbatar? Ya jefa da tambaya cikin izza. Ai mana ta ke tsaye, an sanar da ni kamar yadda aka sanar da kai. Ja baya ya fara yi zai fita, kulkar in ga hakan. Yana da kyau ka ɓoye wannan, kai bincike akan shirye-shiryensu. Mallakar sarautar mai martaba abu ne mai wahalar samu. amma ga wanda ya san mulki hakan ba zai yi wahala ba yarima ya tsaya cak ya zama dole ya saurare ta don ya san babu abin da bata sani ba dangane da kumbiya kumbiyar masarauta kimtsawa kotun karar lamari shine naka in har kana son zama a saman su yarima ya juyo da kyar ya iya na barki lafiya ai mana ta bayan shi da kallo yana fita ta koma ta zauna aida ta kalli hansatu ina jinki uwar ɗaki na abin da na ji kenan kina nufin akwai nuna ko in kula daga gimbiya aimana mana ta ce haka ne uwar ɗaki na ai da ta miƙe ta nufi ɓangaren hajiya mai gado dan ganin ku yanga fadima waziri kuwa yana can wajen bokanyar shi bincike kawai take mishi akan abin da daddare aimana tana falo iri mai shigo farida tana bin shi a baya da ledoji a hannunta miƙewa ta yi tana faɗin barka da dawowa sannu da gida ya ce yana yin hanyar ɓangaren shi ai mana ta anshi kayan hannun farida har ta ajiye sai kuma ta ɗauka ya bi bayan shi yau tana son ganin yadda ɓangaren nashi yake kwankwasawa ta yi ya jima bai yi magana ba don yau baya jin daɗin jikinsa ta kuma kwankwasa tare da shiga yana kwance a saman gadonsa ya rufe idanuwansa ta koma tana karewa ɗakin kallo kallon tsaf tsaf da shi a zuciyarta ta ce kowaye yake gyara mishi oho kayan da farida ta shigo da su ki fitar da naki ai mana ta kalle shi yana gyara kwanciya ta ɗan duba ledar sai ta ga kayan ado ne a ciki ta ajiye ɗayar a gefe har ta juya sai kuma ta ce gimbiya tana godiya nan ma shiru ai mana ta fice a nan ta samu an shigo da abincinsu ta shiga ta yi wanka ta fito ta zauna tana jiran shi don cin abincin har hudu da rabi ai mana ta fito tana tambayar farida ko kin gaftar yarima a'a gaskiya yana ciki tunda ya shiga banga ya fito ba ai mana ta koma ta zauna har karfe biyar ta wuce hakan yasa ta miƙe ta yi tafiyar ta sashin ummi don yin fira mai martaba amin sai magariba ta dawo ta shiga ta yi sallah ta kira Aisha don ta kwashe kayan abincin ta yi hanyar ɓangaren tana ta kwankwasawa shiru ta sa hannu ta tura lullube yake da bargo ta kalle shi tana faɗin ko har ka kwanta ne na gaba kai sallar isha'i ba ta yi magana tana zama akan kujerar da ke gefen gadon yarima ko lokacin zazzabi ya fi karfinsa sai ma rawar ɗari da yake duk da zufar da ya yi sai da ya nutsu sannan ta ji yadda yake sauke numfashi yana nishi mikewa ta yi ta nufe shi lafiya kuwa da kyar ya ɗan bude idan shi sai lokacin ta kula da hannun shi da ya sa yana dafe da goshinsa subhanallahi me yasa same ka tayi maganar tana rike hannunsa ina jin zazzabi ne yayi maganar da kyar da iya da kyar ta iya jiyo shi sai lokacin ta fahimci ashe ma yana mata magana hannu da sa ta yi yaye bargon ta durƙusa akan kadan ji ta yi jikin shi zafi rau ta sa hannu ta dafa goshinsa yanzu baka da lafiya ba za ka sanar ba ta yi sauri za ta sauko ya riko hannunta kar ki sanarwa kowa ai mana ta zauna waye yake duba ka ina akwatin taimakon gaggawa Yarima ya girgiza kai yana nuna mata wardrobe da sauri ta nufi wardrobe din ta bude. Wani katon akwati ta gani ta jawo tana nufoshi Ta ajiye a gefen gadon tana budewa ta fara jawo abin awon jini. Ta kunna ta hau gadon ta riko hannun shi tana fara janye hannun rigar shi har zuwa kafada. Ta daura abin tana dubawa cikin mamaki Yarima ya kalle ta. sai dai ya kasa magana ta jima kafin ta cire tana kuma ɗaukar abun auna bugun zuciya ta saka a kunnanta ta sa hannu tana balle maballar rigarsa ta saka abin tana tana kunnawa tare da saurarawa rufe ido ya rima ya jin ta tunkari kirjinsa ita ko ba abin da ya dame ta ta kalle shi ka sha magani ka sha wani magani kai girgiza ta ce yanzu me ya zanyi gashi ko abinci baka ci ba ta waiwaya ta nufi karamin firij ta buɗe ta ɗauko ruwa ta fara duba magungunuwa tana karantawa ta ballo wasu ta ce za ka iya tashi kuwa ya ɗan ɗago kaɗan ai mana ta hau gadon tana dafa kafaɗarsa ta sa filo a bayan shi hakan ya sa ya tashi zaune ruwan da ta zuba a kofi ta fara bashi ta janye za ka iya riƙe maganin hannu kawai ya miƙa mata ya sa maganin a baki ta kara aza mishi ruwan har lokacin hannunta guda yana rungume da kafaɗarsa yana haɗe maganin ta janye kofin ta ɗauko ruwa don kara mishi sannan tana sanya mishi allura sai dai kuma Sirinji ta duba sosai hakan yasa ta fita cikin sauri. A kofa take kullawa Farida kira amma ba ta nan. Sai Hansar ta fito, "Ina Farida?" Ranki shi dade ta je wajen Gimbiya Saratu. Ai mana ta ce maza, "Ina son sirinji." Sai kuma yace, sai kuma ta ce jira ni in fito. Bangaren Yarima ta koma, ta bude akwatin ta dauki littafi ta yi rubutu tana fidda takardar. Yarima ya kalle ta, yana son ce mata ta yi a hankali amma ya kasa. Ta buce da sauri, "Ina ne ɗakin maganin gidan nan?" Baya ne, maza ki je ki karɓo min wannan Hansatu ta wuce cikin sauri ai mana ta koma ta ɗauki abin shayi da ke fala ta haɗa ta saka madara sosai tana ta sauri Hansatu ta yi sallama tana zubewa a gabanta ranki shi daɗe gashi yauwa na gode Hansatu Hansatu ta kula yau Aimana ba ta cikin hayyacinta hakan yasa ta ce Allah ya sa babu wata matsala uwar da lafiya lau zaki iya tafiya tana magana ta yi hanyar bangaren Yarima da kofi a hannu dama abu buɗe ta bar kofar wajen fuskar shi ta yi amma kana ji da sauki ko daga kai yayi mana ta ajiye kofin ta dauko kayan aikin ta fara saka allura a hannun shi don neman jijiya dakewa ya rima yayyar rintsa idan shi ta dan cika shi kadan ya dan janye hannu jijiyar ce jijiyar ce ta bata amma mu gani ya kuma mika mata hannu cikin sa'a tace yauwa na samu ta saka ta daura kanula kanula ta daura ta dauko alluran zazzabi ta yi mishi kafin ta kafin jawo ruwa ta haɗa sannan ta ɗan sauki ajiyar zuciya da izinin ubangiji yanzu zaka samu sauki yana da niyyar zare filo ta ce a'a ka bari ka sha ko shayin nan tukunna ta hau gadon tana dafa shi yarima ya ce ba na shan shayi da madara don allah ka sha kaga lokaci ka ga ka dau lokaci baka ci komai ba madarar zai janye maka yunwa ta jingina a jikin ta jingina shi ta kai kofin bakinsa bai musu ba ya sha yana cikin sha ta ga yana motsa hannu ta kalle shi da wani abin ne sai ta kula da wajen da ta saka kanula ya fara kumbura kamar ruwan baya shiga sosai ajiye kofin ta yi ta zo ta rike ka miƙar da hannunka kaga ruwan ya fara tsayawa ta rike hannun ta asa a saman cinyar ta. tana shafa wajen da hannunta ɗaya kumburin da ya yi don ya baje yari mai buɗe ido yana kallonta ji yayi kamar tana mishi wani salo ya sa hannu ya matsa hannunta cikin nashi tare da rufe ido can ko ɗaya ɓangaren da sauri hansatu ta nufi cikin gida don shaidawa aida akwai wanda ba shi da lafiya a gidan yarima sai dai kafin ya isa sai dai kafin ta isa ta haɗu da kuyan gafa ɗuma ta ce ina zuwa ina zuwa haka cikin sauri ke abin allura na sayo wa gimbiya ai mana kuma na ga ta yi sashin yarima da sauri gaskiya ina tunanin shine ba shi da lafiya ma ta riƙe baki. Anya dai ban ji an sanar da mutanen gida ba. Kuma na fito kuma na baro likita a ɗakin magani. Hansar ta ce ke ni dai na tafi sai ki ta surutunki. Ai ita ma Fadima sai ta yi sashin hajiya mai gado don shaida mata abin da ta ji. Sai wajen karfe tara Gimbiya ai mana ta samu nutsuwa. Ganin bacci ya ɗan dauki yarima. Har ta zauna sai ta tuna ta yi sallah. Ban ɗauke shi ban ɗakin shi ta je a can ta yi alwala. Amin har ta zauna sai ta tana bata yi sallah ba ban ɗakin shi ta je a can ta yi alwala ta fito ta yi nata sa sashin a nan ta samu farida zaune sani ta yi mata ai mana ta yi sallah sannan ta ce farida Allah ya Allah ya taimake ki ki je ki sanar da ummi magajin gobe ba shi da lafiya yana buƙatar addu'arta har ta miƙe ai mana ta ce ki shaida mata baya son kowa ya ji haka ke ma ki kiyaye an gama ranki shi daɗe tana zuwa aka shaida ma ummi tana wajen mai martaba hakan ya sa ta nufi ɓangaren mai martaba sai da ta shaida daga sashin yarima aka aiko ta sannan aka bar ta shiga ummi ta fito daga turakar shi tana amsa sallamar farida farida ta duka tana kwasar gaisuwa ummi ta ce allah ya sa lafiya da sauki dai mai gidanmu ne ba shi da lafiya shine gimbiya ta ce na zo na sanar da ke don ki mishi addu'a subhanallahi me yake damun shi ta yi maganar cikin nuna damuwa Bani da masaniya kuma ta ce yarima yayi hani da bayyana rashin lafiyar shi ga mutanen gidan nan ummi ta dan razana ki je ina zuwa farida ta miƙe tana cewa Allah ya kawo ki cikin aminci na barki lafiya farida tana fita Ummi ta koma turakar sarki kallon fuskar ta yayi ya gane akwai abin da yake damunta fitar ki cikin walwala sai kuma kika dawo akasin hakan magajin gobe ne bashi da lafiya da sauri mai martaba ya miƙe daga kishin gidar da yake na yi mamaki har wannan lokacin yarima bai zo ya yi min bankwana ba ga alama ciwo ya fi ƙarfinsa ummi ta kaɗa kai zan koma ciki na leko shi na leka shi dole mu je tare yarima ya ce kar a sanar "Zuwan ka zai bayyana rashin lafiyar irin sanda mai martaba yake wa yarima ba zai jure a ce bashi da lafiya ba ya je ya duba shi ba zan je ba tare da sanin kowa ba ummi ta miƙe suna fitowa ba fade ɗaya ne suka tafi tare sai wata kuyanga da ke jiran ummi a wajen a tare suka yi sashin yarima aimana tana zaune ta gama canza mishi ruwa saboda na farkon ya kare ummi ce ta kwankwasa Ai mana ta miƙe sai dai ba asalin kofar da ke kai ka ciki ne. Kenan akwai kofa ta baya. Zuwa dai tana faɗin waye ana. Ku ta ce ranke daɗe. Kuna da bakin masarauta da gimbiya ummi. Kuna da bakuncin mai martaba da gimbiya ummi. Da sauri ai mana ta buɗe tana ba su hanya tare da faɗin sannan ku da hanya. Ummi ta riƙe hannunta suka yo ciki. Mai martaba ya maye musu baya. Ku ta ja kofar suka tsaya a waje. A bakin gadon suka tsaya. ai mana ta durƙushe tana gaida su. amsawa suka yi mai martaba ya ce yata tun yaushe ne ba shi da lafiya ga dukkanin alamu ya jima da zazzabin amma ɗazu na shigo na samu baya iya komai shiru mai martaba ya yi umma ta ce dakin magani ba su sanar ba shi da lafiya ba ummi ni ce na duba shi kin yi karatun likitanci ne ya jefa mata tambaya shiru ta yi ummi ta rukota na gode aimana aimana ta kalli sarki da ke dafa kan yarima yana faɗin allah ya baka lafiya ya tashi ka faɗinka amin suka amsa ummi ta ce amma ko mu bai sa ya motsa ba na haɗa da allurar bacci ne hakan ya yasa yayi baccin mai nauyi Allah ya miki albarka amma ranka ya dade na gode ni zan miki godiya da kike kular min da abin alfahari na magaji na murmushi mana ta yi mai martaba ya ce za mu iya tafiya Allah ya tashi kafadin shi sauka lafiya baba mun gode bai yi magana ba ya hanyar waje Ummi ta bi bayan shi ai mana ta sauke ajiyar zuciya tabbas ta ga tsantsar soyayya a tare da mai martaba zuwa ga Yarima kan kujerar bakin gadon ta koma ta zauna Allah sarki cikin gida kuwa tun da Hansar ta sanarwa Aida Yarima ba shi da lafiya ba ta kara samun sukuni ba kai kawo kawai take kuma ta kasa samun tabbacin hakan Hajiya mai gado ita ce ta yi karfin halin zuwa sashin mai martaba Allah ya sa lokacin sun dawo Jakadi ya ce ta shigo tana faɗin akwai gimbiya Hajiya tana son ganawa da kai mai martaba ya yi murmushin shi ma yana daga kai jakadiya ta gane me yake nufi ta miƙe tana faɗin hutawar ka lafiya Cikin 'yan dakiku Hajiya Mai garo ta shigo a matukar jigace kamar gaske ta ce Allah ya taimake ka. Ina Gimbiya Ummi? Ko an sanar da kai rashin lafiyar Yarima? Yariman da ya tashi yanzu baki haɗu da shi a hanya ba? Ummi ta buɗe wata kofa ta fito. Hajiya Mai garo ta ce na tsinci labarin rashin lafiyar magajin gobe. Hakan ya sa ni kiɗime. Hakan ya sa ni kiɗima. Ummi ta ce yanzu fa ya fita. Cikin munafurci ta sauke ajiyar zuciya alhamdulillah. Na kasa zamana. na kasa zama ne Allah ya taimaka ku kantar da hankalinku Yarima yana lafiya yanzu yayi yanzu yayi min ban kwana na farko lafiya tace tare da mikewa Umi ta bita da kallo ta kalli mai martaba tana zama bacci ne ya dauki Aimana akan kujerar ta aza ta aza kanta a gefen gadon kusa da hannun Yarima dake da karar ruwa karfe biyu na dare Yarima ya ji hannun shi ya mishi nauyi saboda ruwan da ya kare har jini ya dan fara biyowa bude ido yayi ko haske bata kashe ba ya waiga sai ganta a takure ya jima yana kallonta sai ta bashi tausayi ya kalli agogon da ke kallon shi zaune yana kokarin tashi ya ji karfin jikinsa sosai dan ya ji babu ma zazzaɓi. sai jikin shi da babu ƙwari hannu ya sa ya dafa kanta yana saka yatsun shi cikin gashin kanta ya sauke hannun akan wuyanta bude ido ta yi cikin sauri hakan ya sa ya rima saurin janye hannun shi ka tashi ne bacci ya ɗauke ni me yasa baki kwanta ba ba kya gudan ciwon wuya ai mana tayi yi saurin zaro ido har ya kare gashi jini yana shiga tana maganar ya riko hannunta tana kwace kan tana kunce kwanular ta rufe yaya kake jin jikin alhamdulillah ina samun sauki ya zuro kafar shi zai sauko zaka iya kuwa tayi yi magana tana kewayowa ko in taimaka maka hannunta ya riko na ji karfi sosai bari na watsarwa zan haɗa maka ruwan ɗumi tana maganar ta yi hanyar banɗaki ta kunna hita Yarima ya koma ya kwanta. ai mana ta dawo. Ganin shi a kwance ya sa ta ce ko jikin ne bai yi magana ba hakan ya sa ta jingina da bango. Mai martaba ya zo duba ka da shi da ummi. Sai lokacin ya waigo. Na ce a sanar da su ne? Ni na sanar da ummi don ta yi maka addu'a. Tana magana tana komawa ban ɗakin. Ta tara mishi ruwa ta fito. Za ka iya shiga. Ki kwanta ki huta. Ita ma shiru ta yi mishi ya shiga don yin wanka. Ita kuma ta fice